alaikum wa rahmatullah yanwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon namu da fatan muna cikin koshin lafiya so ga waɗanda suke damuna da magana akan cewa suna buƙatar platform so ga wani platform wanda yake sabo kuma bai zuma da fitowa ba so jiya jiyan nan ya fito ga waɗanda suke buƙatar ainihin platform so wannan sabon platform ne za su iya investing da su kuma insha Allahu rabbi babu wata matsala so kai tsaye zan ajiye muku a kasan description na wannan platform din wanda idan kuka shiga zai nuna muku waje kamar haka a daidai nan mutum zai sa phone number ɗinsa ba tare da ziran farko ba sannan sai mutum ya sa password nasa sannan sai confirm password sannan sai mutum ya zo ya kwafi na wannan verification code din sai ya zo ya sa su a nan so bayan ya saka komai normal kawai yana taɓa register. kai tsaye zai nuna mai rijista successful so kai tsaye ni da ke na yi rijista zan yi login so idan mutum ya zo zai yi in zai sa detail nasa sannan sai wannan recaptcha din wanda dole sai mutum ya saka shi so gashi nan idan da capital letter ne suka sa sai ka sa da capital letter an kuma da small letter ne so za ka bi yanayin tsarin so kai tsaye bayan mutum ya shiga ya yi sign off so zai ga sun ba shi kyautar 500 sannan kuma suna ba da mashin na kwatankwacin dubu daya wanda za ku ga gashi nan zai zama active wanda kullum za ka rika benefitin wani abu a kai gashi nan kamar yadda kuke gani za su ba mutum mashin na dubu ɗaya benefit order sannan kuma ga lokacin nan da sauransu so kai tsaye sai bangaren da ya shafi wajen yin recharging gashi nan idan kuka duba nan mutum zai yi recharging na 3k wanda mutum zai sami total anin nasa shine 18,000 a zuwa kwana 60 kenan so kullum mutum za su baka percentage so har tsawon kwana 60 za ka cire wannan adadin sannan sai ga mai dubu biyar sai kuma mai dubu biyar zai cire dubu talatin da ɗaya da ɗari biyar tsawon kwana 60 so sai ka zo ka zaɓi paket ɗin da ya maka gane dubu sittin da tara nan ga kuma na dubu ɗari biyu da talatin da hudu gashi na dai idan kuka taho kasa za ku ga har da na kusan miliyan ɗaya da wajen wasu abubuwa so kai tsaye kai tsaye bayan mutum ya zaɓi abin da yake bukata so zai tafi zuwa daidai wajen midin nan saboda mutum ya yi depositin so bayan mutum ya taba zai kawo shi waje kamar haka so idan ya kawo ka waje kamar haka kai tsaye yanzu mutum zai ainihin zai ainihin sai coins nasa so bara mu koma baya so misali a ce zaka sai package na dubu uku kai tsaye zaka taba wajajen bayan ka taba wajajen zai nuna maka haka sai ka taba buy so bayan ka taba buy kamar yadda kuke gani ga shi nan zai tafi zuwa ainihin gateway din da za ka biya kuɗi so wannan shine account da za ka yi kwafi sai ka je idan ka gama depositin ko in ce ka tura kudin zuwa wannan bankin so kada ka yi refreshing nan kana zuwa za ka zo ka taba nan wajen i have made the payment so kana yi kai tsaye automatically kudin ka za su hau suna hawa kai tsaye sai ka zo ka taba buy idan ka taba buy kai tsaye za ka sai wannan mashin din na 3k so idan ka zo za ka gan shi a daidai nan gurin zai a fara a daidai nan so bayan nan sai mutum ya zo ya sa ban info nasa a daidai nan wajajen so mutum zai shiga kai tsaye so bayan mutum ya shiga sai ka sa sunan ka full na wanda kake amfani a jikin banki sannan kuma sai wajen bank ne sunan banki kenan so ga su nan za ku gani sai ka zaɓi wanda za ka yi amfani da shi bayan nan sai ka sa account number naka sannan sai ka sa email address naka a daidai nan kai tsaye sai ka yi submitting bayan ka yi submitting shi kenan ainihin wajen transaction naka ya zama normal so ga wajen da aka sa customer service nan ga wajen balance record ga payment record nan ga kuma wajen withdraw so idan za ka yi withdraw kai tsaye za ka taho wajen da aka sa withdraw so bayan mutum ya taba zai kawo shi daidai nan ga shi nan you can withdraw 100k 1000k um, so bayan nan mutum minimum earn withdraw time shine 7 per 24 hours wata kan yaushe kenan sannan baya wuce 5 minutes so yake arriving so gashi nan dai da sauransu so a nan mutum ba sa kuma ya caza komai a nan mutum zai sa amma wanda sai kuma password nasa kawai sai ka taba withdraw na so bayan nan sai abin da ya shafi bangaren team gashi nan wannan shine team wanda mutum idan kai rufarin na mutane za su yi a fayarin a daidai nan so gashi nan za ku ga akwai level 1 level 2 har zuwa level 3 gashi nan so ga wajen da kuma mutum za ka sami referral link naka nan gashi dan wajen da aka sa gate referral link so kai tsaye bayan ka taba zai buɗo maka daidai nan wajajen sai ka yi scrolling zuwa ƙasa za ka taba nan wajajen don ka taba kawai sai kai kwafi so yanzu ka yi kwafi na invitation link naka sai ka tura abokananka don su yi rijista su so wannan shine karshen bidiyon namu sai mun sake haduwa a bidiyo na gaba insha Allah